أعوذ billahi السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله rahim. amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna sunana malam abubakar mai godiya wanda kuka fi sani da mai godiya to a yau insha Allahu Rabi za mu ci gaba da bayanai akan matsaloli da suke damun al'umma musamman a wannan channel na mai godiya tv in ba ku manta ba a baya can mun yi bayanai abubuwan da ke damun al'umma tun daga abubuwa na sihiru da junnu da kuma matsaloli da ake samu wajen haihuwa haihuwa da kuma family planning wanda muka ba da bayanai yadda za a yi family planning ba tare da an sha magani ba ma'ana yadda za a tsallake wa wasu kwanaki ma'ana lokaci na ovulation period so uh, yau abinda muke so mai bayani a kan shi shine matsaloli na mara abubuwan da ke hana haihuwa so a uh, bayan dogon nazari da bincike muka ga ya dace da kuma tambayoyi da muka amsa na mutane muka ga wasiku akan abubuwan da ke hana haihuwa menene shi wanda wasu suna tunanin ayi ne ko kuma sihiru ko wani abu to uh, da sannu ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi muku takaitaccen bayanai matsalar na da faɗi amma kowace botsai za mu taɓo kuma mu ba da mafita da kuma yadda za a yi a dace insha Allahu rabi so yana daga cikin alamomin abubuwan da ke hana haihuwa lallai akwai shafa na aljani ko kuma jinnul ashik da ke zuwa ya dinga saduwa da mace ta dinga fama da shi ko da yaushe da kuma ciwon mara mai tsanani mana rashin daidaito na ita kanta ma mahaifar kanta wanda ake kiranta hormonal imbalance mana rashin daidaito na kwayoyin halitta bangaren mahaifar kanta wanda yake junnuna sababawa masu kulumboto da sihiri su ma na iya ba da gudunmuwa ta wannan bangaren na kasancewar hakan wanda yake idan mace tana fama da dukkanin alamomi da muka yi bayani a baya to shi ma zai iya sabbabawa a ɓangaren kenan sai kuma a ɓangare na tsaye ɓangare cututtuka da suke sabbabawa wanda yake ana iya ganin su a likitance wanda yake kamar su pelvic inflammatory disease ma'ana su infection ciwon sanyi na gunoriya wanda yake akwai matsala na shi kan shi fibroid ko kuma cyst ko ovarian duk suna sabbabawa so kowanne da yanayin alamominsu duk da mafi aksari suna da kusan alama ɗaya ciwon mara mai tsanani wanda yake idan na jinnu ne za a je a yi scanning ko a yi gwaje-gwaje na asibiti ba za a ga komai ba sai dai kawai ta mafarki za a gane to kada an a je a yi maganin jinnu idan kuma wannan matsalar na cewa yawan ciwon mara mai tsanani da jin nauyi a mara ko wani abu mai ƙarfi haka to wannan a je a yi scanning ko a je a gama abota abin a bangaren likitanci za su ba da shawarwari sannan za a iya ganin abin da kuma za su iya magance da ita akwai kuma wanda yake na sihiru ne wanda za a ji abu ne a yawo a cikin mahaifan kanta da ciwo ko ina duk abin ya dinga yawo da alama na ciki wanda yake kaman kwanciyar ciki mafi aksari masu kulumboto da sihiri suke bai sanya irin wannan abubuwan wanda yake za a ji abin yana yawo kuma a je a yi sikainin ba komai a yi ruka na junnu ba komai ba alaman mafarki ba komai a ji abu amma yana yawo yana tafiya wannan alama ne na sihiri wanda yake daman mu muku bayanai both side za mu dinga wayar muku da kai akan abubuwan da ke damun al'umma da kuma yadda za a samu mafita so a nan wajen ga masu bukatar haihuwa bayan an je an yi gwajin ba fibroid ko cyst ko ovarian cyst ba wani matsala akwai wanda kuma missing target suke yi ma'ana akwai wasu kwanaki da bature ke kiran su danger period wanda a cikin kwanakin Allah yana iya hikimar sa a samu ciki to ga mace mai bukatan haihuwa especially waɗanda mazan su ba sa zaune zaka ga sun daɗe ba a haihu ba saboda ana samun missing target target ɗin da ya kamata a samu ba a samu to ga shawara idan har kika yi al'ada lokacin ovulation period ɗinki ya fara za ki riga kwana goma sha hudu to tun daga sha biyu za ki ƙoƙari ko da mijinki tafiya yake yana dawowa to ki ƙoƙarin cewa ya dawo kafin wannan lokacin ma'ana saukowan kwai wanda yake a baya mun yi bayanai abubuwan da ke sa kwai eh, eh, na ya mace yana saukowa a wata so ɗaya ne kacal ma'ana a shekara so sha biyu take sauko da kwai wanda kuma Allah kuma yana hikimarsa ya domin shi Allah fa'alun lima yuridi ne ko fiye da haka tunda zaka iya ga an samu yan biyu da sauran hikima na Allah har zuwa yan uku to waɗanda suke fama da matsala na misin target ba sa samun to su kula da wayannan kwanakin daga ranar da kika fara period har zuwa gamawanki da kwana sha hudu to ki kokari a ce kun kusanci juna da mijinki in Allah yadda za a dace za a samu kuma rabo mai albarka so ka ku manta ku yi sharing ku yi subscribing idan wannan shine farkonka na shigowa wannan tasha ta mai godiya online tv to kai kokari kai subscribing sannan ka danna kararrawa yayin da muka saki fa'ida mai amfani to insha Allah rabbi zaka ji shigowanta kai tsaye kuma ga masu bukatan magunguna da kuma karin bayani za su tuntube mu a nambar wayar mu da muka sa kamar haka sifili bakwai sifili shida biyu bakwai sifili biyar hudu ma'ana sifili bakwai sifili shida biyu bakwai sifili biyar biyu ɗaya hudu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi